da sauran ɗalibai da mahalarta ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hore mana wannan dama ya ja kwanakinmu har gashi mun riski wannan wata mai alfarma watan ramadan wannan shine yammaci na ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta bakwai, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da goma sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da wannan ni'ima da ya mana sa'annan a wannan gaba ba zan gushe ba ina miƙa godiya ta musamman ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya jagoranci a ƙarƙashinsu suka kyautata zato suka yi wannan postin na tafsiri na wannan shekara ina nufin a ƙungiyar jama'a jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa a ƙarƙashin directorate na tafsiri ko kwamiti in ce national ramadan tafsir kwamiti wanda babban malami yake jagoranta sheikh dr Yakubu musa hassan katsina muna miƙa godiyarmu da kyautata zato da suka yi na sake turo tafsiri na ƙasa a wannan masallaci da aka fi sani da masallacin as wato nuni zuwa ga wanda ya kafa wannan masallaci alhaji ismaila muhammad mai blog allah ya ji shi da rahama to muna miƙa godiyarmu ga 'yan uwa wato shugabanni da suka kyautata wannan zato da ma uwar kungiya karkashin jagorancin Sheikh Dr. Abdullahi Balalau da shugaban majalisar malamai ta ƙasa Dr. Ibrahim Jalo Muhammad Jalingo da daraktan agaji na ƙasa Imam Mustapha Sitti Allah muke roƙo ya ƙara musu jagoranci ya ƙara taimakonsu cikin duk abin da zai amfani al'ummar musulmai duk abin da kuma zai iya cutar da ita Allah ya ba su ikon kauce mata yan uwa kamar yadda na faɗa yau za mu buɗe wannan tafsiri na yi wannan ko na fara da wannan shimfiɗa ne saboda akwai saƙonni da ake isarwa ko ake umartar masu tafsiri su isar a duk shekara to yana da kyau in ambato wasu daga ciki domin mu gane muhimmancin waɗannan saƙonni da aka umarci duk masu tafsiri sama da mutum dubu biyu da aka tura kowa an ɗora masa wannan alhaki na isar da wannan saƙo yana da kyau a ji wasu daga ciki saboda idan muna tafsiri za a ji muna yawan wato ambatansu saƙonnin suna da yawa amma zan ambaci ko da guda biyar ciki saƙonni ne guda goma sha biyar ma zan ambaci wasu da ke da ko suka fi muhimmanci saƙo na farko an umarci duk wani mai tafsiri a wannan shekara ya kula da muhimmancin ko muhimmancin mai da hankali wurin karantar da aƙida tare da wajabcin riƙo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a duk al'amura tare da bayyana wa mutane kurakurai da ake yadawa a wannan zamani da suke warware aƙida musamman abin da ya shafi zagin sahabbai da kuma ƙirƙiran wasu al'amura da ba na addini ba a shigar da su addini wannan yana daga cikin manya-manyan saƙonni da aka yi umarni a isar saƙo na biyu an yi umarni da ƙarfafa wa al'umma gwiwa musamman matasa wajen aiki da sana'a domin mutum bayan ya dogara ga Allah to kuma ya aiki ya riko da sababi a wannan saƙon ma sai da aka sanya tsakanin baka aka ce musamman ga malamai a isar da wannan saƙo su zamto masu riko da sana'a komin kasawarta ya zamto suna da sana'a da suka dogara da ita bayan dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan zai taimake su wajen karantarwarsu hakan nan kuma al'ummar da suke karantarwa su ma za su bi turbarsu saƙo na uku an tilasta cewa a janyo hankalin al'umma tare da faɗakar da su muhimmancin zaman lafiya muhimmancin zaman lafiya duk abin da zai haifar da rashin zaman lafiya to al'umma ta yi iya ƙoƙari ta guje mata ta kauce mishi saboda zaman lafiyan nan da shi ne ake samun kiyaye addini kuma wannan manufa ce ta shari'a da shi ne ake samun kiyaye rayuka ake kiyaye dukiyoyi ake kiyaye wato tsatso ake kiyaye mutuncin mutane saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da al'umma dole ne ta yi riko da shi hakan nan saƙo na hudu suka ce lura da halin da ƙasar nan take ciki na mawuyacin hali ta ɓangarori daban-daban ɓangaren tsaro ɓangaren tattalin arziki ɓangaren zamantakewa duk wasu ɓangarori da kake tunani al'umma ko ƙasar najeriya tana cikin ƙalubale to sai suka ba da umarni a tunatar da al'umma su yawaita addu'o'i musamman a cikin wannan wata mai albarka addu'o'i ba wai sai wurin tafsiri kawai ba lokacin tarawihi lokuta na tahajjud lokacin da za ka yi sallah kai kadai lokacin da za ka karanta alkur'ani ka kammala ka yi amfani da wannan dama wajen roƙa wa wannan ƙasa Allah ya kawo mana mafita saboda gaskiya ana cikin wani mawuyacin hali wanda kowa ya san abin da ake ciki sannan wato abu na biyar da aka yi umarni a kan shi cikin abubuwa goma sha biyar Shi ne lallai al'umma ta lura da haɗin kai ta yi ƙoƙarin haɗa kanta saboda idan al'umma ta haɗa kanta ta kan samu sauƙin cimma duk wani buri da ta sa a gaba musamman a wannan lokacin da aka wato aka yi ca a kan al'umman najeriya cikin gida da waje makirce-makirce da aka ƙunsa wa wannan al'umma to sai mun yi ƙoƙari mun haɗa kai a wannan ƙasa ba haɗin baki ba haɗa kai akwai abubuwan da za mu iya kau da kai domin bala'in da ya kawo mu ga baki ɗaya ne to za mu iya haƙuri za mu iya haƙuri mu kau da kai game da ƙananan abubuwa da suke tsakankaninmu mu ci gaba da yi wa juna nasiha amma mutunkari manya-manyan al'amura kuma da suke nema su game da al'ummanmu gabaki ɗaya na shida wanda a kan shi zan tsaya domin mu fara karatu an ce ko an umarce mu duk wani wanda zai yi tafsiri wannan zan bayyana ne duk da cewa ya fi shafar mu kai tsaye duk wani wanda zai yi tafsiri ya zurfafa bincike lura da al'umma ta samu ci gaba yanzu wajen karatu wajen hanyoyi da za su iya tantance maganar da malami yake faɗi to a nan aka umarci malamai masu tafsiri kafin su zo su zauna gaban waɗanda za su gabatarwa da tafsiri to su zurfafa bincike su yi karatu da ya dace domin su sauke wannan nauyi da aka ɗora musu kuma an sake tabbatar da cewa duk tafsirin da za a yi ya zamto ana tafiya ne akan fahimtar magabata na ƙwarai wajen fassara alƙur'ani ba wai kawai mutum ya zo ya rika fassara alƙur'ani da son zuciyar shi ba kamar yadda ‘yan ƙato suke yi kamar yadda wasu za su zo a karanta ayar kuma a taho ba da tatsuniya kawai ko a karanto ayin alƙur'ani ba za ka ji an ce maka ga inda na ɗauko tafsirin ba ko kuma ga maganganun malamai sai dai a yi ta hira to wannan ƙalubale ne ko abu ne da aka wajabta cikin umarni da aka yi daga ƙasa kuma ma ai wannan shine umarni na Allah tabaraka wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wasallama kada mutum ya fassara ayoyin alqur'ani da san zuciyar shi mutum ya fassara alqur'ani da alqur'anin da kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da haka a hakan za mu tafi da izinin Allah gwargwadon ikon kurakurai kuma da za mu iya fadawa akwai malamai masu faɗakarwa a wannan gabar dole ne na ambaci eh, babban malami na da yake yawan zama a wannan majalisi gashi yau yana zaune da shi za mu fara wannan karatu فضيلة الشيخ Isma'il Abdullahi الله الله تبارك ya ƙare shi da imani da lafiya da nisan kwana ya ƙara albarka cikin iyalan shi gaskiya duk lokacin da na ga sheikh yake zaune ina sake wato firgita a lokaci ɗaya kuma ina sake samun nutsuwa cewa idan nayi wani tuntuɓe sheikh zai faɗakar da ni ba wai in faɗa muku bane ko kuma ya ko jiyarwa tahaddusan bi ni'matillah sheikh malami na ne kuma ya karantar da ni tun daga karamar sakandare har zuwa na kammala sakandare babbar sakandare kenan kuma ban gushe ina ɗalibinsa ba kusan al'amura musamman da suka shafi fikihu shi ne buɗe mana ido har nakan yawan karanto wasu abubuwan da a wurinsa na haddace zan iya cewa ban taɓa zama na yi muraja'a ba a kan wayannan abubuwan amma wasu abubuwan ina tashi nakan iya ji suna nan ina iya karanto su da kai kaga kenan abu ne da dole ne mu bayyana shi domin gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ah, wani zai iya cewa menene nakan yawan ambatan ah, me ake nufi da zakka a hakikanin gaskiya wajen malam yarka maimaitawa ina hararowa a aji yadda yake maimaitawa mu maimaita ya tilasta mu maimaita har yanayin yadda yake karantawa الزكاة هي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص يصرف في جهات مخصوصة دفاء العقيقة هي الشاة تذبح للمولود يوم سابعه أو جمال مذكرا شوانا وما كما yadda نفع لا ينا maimaitawa muna karantawa هذا gashi هل ينظمنا yanzu Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sanya wayannan ayyuka da suka yi a wato mizanin su na kyawawan ayyuka ya hana iyalan su lalacewa mu ma kuma Allah ya mana albarka ga baki daya da sauran yan uwa da muke tare da su anan ga Dr. Adam barista shi ma kusan a koda yaushe ga Sheikh Nazir shi ma ya samu halatta ga Honorable salisu ismail muhammad فيما kusan muna tare da shi a wannan majalisi ga chairman na babban kwamiti na wannan masallaci alhaji hadi Allah ya kare shi da lafiya ya ja kwanakin shi da su alhaji umar mai taki shi ma duk wani karatu da za a yi zaka same shi anan da alhaji aliyu shi ma muna tare da shi ga dattijan kirki shi ma alhaji yana zaune tare da mu da su malam ibrahim babban ladanin wannan masallaci da sauran yan uwa da ba zan iya ambato su ga baki ɗaya ba da shi ma alaramma da yake jan baki ga ta za a ga takardar shi ta postin eh, na miƙa mishi domin bai samu daman zuwa samina da aka yi ta ƙasa a kaduna ba domin a nan ne aka gabatar da takaddun postin na tafsiri Allah ya datar da mu gabaki ɗaya ‘yan uwa za mu shiga karatu lura da akwai wasu daga cikin la'alla shugabanni da za su iya halatta za mu iya barin lokaci ko da minti biyar zuwa goma ne idan suka zo eh, su faɗi wasu kalmomi sa'annan mu rufe zuwa gobe ko mu ɗora amma yau ina so ko da aya ɗaya mu karanta cikin wannan sura mai albarka suratu qaf a shekarar da ta gabata mun yi karatu cikin wannan sura mai albarka kuma har karatu ya kai mu zuwa ga ayar da ma ya gama karantawa aya ta talatin da biyar lahumma ya sha'una fiha waladaina mazid waladaina mazid yayin da Allah tabaraka wata'ala ya ba mu labari game da abin da ya tanadawa wato masu kiyaye dokokinsa ‘yan aljanna wanda za a kusanto musu da waɗannan ni'imomi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Lahumma ya sha'una fiha wato suna da abin da suka zaɓa a cikin aljanna mahmaktaru wajadu duk yadda suka zaɓa to za su samu min ayi asnafil malazi talabu uhdira lahu duk nau'i na abubuwa na jin daɗi da morewa da za su nema za a kawo musu to bayan an musu wannan falalar wannan darajar ta same su Allah ya ce waladaina mazid waladaina mazid kuma muna da ƙari in ji Allah kamar yadda can cikin suratu yunus Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata suna da mafi kyawu alhusna da wa ziyada da ƙari annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa sanin mahalicinsa shi ne ya fi kowa sanin Allah shi ne kuma ya fi kowa fahimtar maganar Allah ya fassara me ake nufi da ƙari a wannan ayar kame da ya zo cikin hadisin suhaib ibn sinan ar-rumi cikin sahihu muslim ya fassara wannan ƙari da ganin wato fuskar Allah tabaraka wa ta'ala shine az-ziyada ita ce an-nazaru ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala saboda babu abin da yake wannan dadi a cikin aljanna Allah ya yaye hijabi yayi kashafi ya yaye hijabi tsakaninsa da bayinsa da suka kiyaye dokokin shi su ganshi ƙarara wannan ba ƙaramar daraja ba ce ba ƙaramar falala ba ce ma ya sha'una fiha waladaina mazid waladaina mazid kuma muna da ƙari in ji Allah tabaraka wa ta'ala to a yau za mu dora Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa kam ahlakna qablahum bismillahir rahmanir rahim wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum baqsha فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله تعالى يتشيه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط معنى الأمة نومك هلك أقباننس وأن دسك في أنا ننكرفي سيسك ركي كو سكرك بنتكي تكين قلوة كو أقوي وتا واتو مدئرته ina za su gudu su samu kariya shi ne Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashadd minhum batshan ay wa kathiran min al-umam al-madiya dewa cikin al'ummomi da suka gabata suka shude ahlaknahum min qabli ha'ula'i al-munkirin mun halaka su gabanun waɗannan masu inkarin tana iya ya zamto ƙuraishawa ake nufi ko kuma ma'anar ta zamto tana da faɗi kamar yadda za mu zo mu gani Allah ya halaka su saboda kafircinsu da ƙaryata wasu da suka yi wa gaskiya Allah ya ce alhali su waɗancan da aka halaka sun annahum kanu aqwa wa ashadda minhu sun fi su tsananin ƙarfi sun fi su ma taurin kai ne suna gaba da su amma yayin da suka kafirce wa Allah tabaraka wata'ala sai Allah ya halaka su sai gashi nan suna ta bincike ina za su samu wajen da za su tsere su samu mafaka su samu wajen da za su guje wa wannan azabar da Allah ya aiko kamar yadda Allah yake أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ذاتي تفيا أبايا كثابا سكيد كرشا ولن سكا قباتيس يزمه Kano كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi kuma sun tona ƙasa kuma suka raya fiye da yadda su waɗannan suka raya ta mutanen makka za su tafiya a doron ƙasa su ɗau izina ba su ɗau wazi a wata yara Allah ya ce wa kam ahlakna minal ƙuruni min ba'dinu al'umma nawa ne muka hallaka bayan annabi nuhu alaihi salam to nan ma Allah ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil bilad hal min mahis fanaqabu fil bilad sai suka yi tafiya suka yi ta bincike a garuruwa suna ta kutsawa suna tafiya suna bin duk wata hanya kwararo-kwararo suna neman mafita ko matserata to shin wannan ya ba su kariya daga azaba bai tseratar da su ba bai kubutar da su ba to shin kuma waɗannan da in inkari kuna tsammani kuna da matserata ne kuna da inda za ku gudu ne idan halakar Allah ta faɗo muku ba abin da zai kare ku ƙarfin kunnen, da wayanku da tsananinku ba zai ba ku kariya ba in azabar Allah ta zo za ta kama ku shi Allah yake wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza al'umma nawa muka hallaka a gabaninsu shin kana jin wato ɗuriyar wani daga cikinsu ko kana jin ‘yar muryar wani kana jin muryarsu ba a ji wannan tambaya ce amma kuma ana tabbatar maka da hakan ne salo ne na alkur'ani mai girma fanaqabu fil biladi hal min mahis kalmar qarn da Allah yake wa kam ahlakna qablahum min qarni in aka ce qarni malamai na larabci da malaman ma musulunci sun yi maganganu wasu malaman suka ce abin da ake nufi da ƙarni shine shekaru ɗari shine shekaru ɗari ko wasu kuma suka ce a'a ƙarni shekaru tamanin ne ake nufi wasu kuma suka ce a ƙarni ana nufin shekaru talatin ne wasu kuma suka ce dai kawai ƙarni ana nufin wato wasu mutane da suka yi rayuwa a wuri ɗaya suke da tarayya cikin wannan rayuwar kafin su rabu da juna na kawo waɗannan maganganu ne domin mu gane cewa cewa ƙarni shekaru ɗari ake nufi ba wai abu bane da aka yi ittifaki a kai domin idan ka zurfafa bincike za ka samu a rayuwar wasu al'ummar da suke tarayya ko wata ta zo wata ta tafi za ka iya fito da shekaru tamanin da ake magana wasu kuma za ka iya fito da shekaru ɗari ɗin da ake magana hakan nan magana talatin nan shekaru talatin ɗin da ake magana za ka iya fito da ita musamman a rayuwa ta halifanci da aka yi magana a kai halifancin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi ko da aka ce khilafatun nubuwa talatin ne nan ma duk za ka iya samun madogara kuma an samu saɓani ne lura da babu nassi ƙarara a cikin wannan matsalar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fanaqabu fil bilad hal min mahis za ku ji mun fassara cewa fanaqabu fil bilad wato sai suka yi ta wato bincike cikin garuruwa su waɗanda Allah ya halakar da su da halakar ta zo sai suka yi ta tserewa suna ta bincike gari-gari ina ne za su tsere domin kada wannan azabar Allah ta same su suna ta neman matserata da mafaka amma duk da haka azabar Allah ta cin musu ta same su to shin wannan ita ce fassara kawai da malamai suka yi a'a wasu malaman sun fassara ayar haka sun fassara ayar haka cikin waɗanda suka iyakance wannan fanaqabu fil bilad dinnan suka iyakance cewa ai sun tsere ne domin neman matserata domin gujewa azabar Allah akwai malaman da suka tafi akan wannan irin su al-imam ibn atiyya babban malamin tafsiri irin su al-imam har ma muqatil ibn hayyan ya fassara cewa naqqabu fil naqqabu shine harabu naqqabu harabu kenan sun tsere sun gudu al-imam ibn kathir da ya tashi kawo shi ma ya ce fanaqabu fil sai ya kawo maganar abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara masa yarda cewa sun yi wato tasirinsu ya bayyana a ƙasa ya kawo maganar mujahid cewa sun yi tafiya a ban ƙasa ya kawo maganar ƙatada shi ma dai sun yi tafiya a doron ƙasa ai saru fiha sun yi tafiya a cikin ƙasa yabtaghuna al-arzaqa suna neman arziki wal matajira da ababan kasuwanci wal makasiba da ababan nema na rayuwa na mallaka aksara mimma tuftum antum fiha sama da yadda ku kuka yawo ku quraishawa ku kafiran makka har yace wa yuqalu liman tawwafa albilad ko tawwafa fil bilad naqaba fiha ana cewa da mutumin da yayyawo ya karade garuruwa akan ce masa akan ce da shi tawwaka ko naqaba fiha naqaba in yayyawo ya karade ko ina har ma suke kawo wani baiti na imru'ul qais لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب wasu malaman kuma suka ce a'a wannan fanaqabu fil biladin nan ana nufin sun yi tasarrufi a cikin kasar ba wa maganar tserewa ake nufi ba ba wa maganar neman matserata ba a ana nufin wato sun yi tasarrufi a kasar ta hanyar tona kasa ta hanyar gini akan ƙasa ta hanyar fate duwatsu su samar da wuraren zama su gina ganuwa su gina shinge daban-daban da ya zai ba su kariya ko da za a kawo musu hari za a zo yaƙarsu a garuruwansu ba za a iya nasara a kansu ba an fahimci wannan fassara ta biyu fanar kabuɗinan kun ganin ba maganar tserewa ke ba ba maganar sun gudu ba ne a ana maganar sun yi tasarrufi a cikin ƙasar ta hanyar gine-gine ta hanyar tone-tone ta hanyar wato sanya wa garuruwansu ganuwa su zagaye garin ko da wani ya zo domin ya kawo hari ba zai iya samun nasara a kansu ba wal manazilar rafi'a kuma sun gina gidaje-gidaje maɗaukaka wa gharasul ashjara sun shuka bishiyoyi sun dasa bishiyoyi wa ajrau al kuma sun gudanar da koramu wa zara'u suka yi shuka suka shuka gonaki wa amaru suka raya kasa ga kenan a wannan fassarar fa naqabu fil bilad baya nufin sun tsere baya nufin sun gudu baya nufin suna ta bincike garuruwa a yana nufin sun dai raya ƙasa to duk wannan raya ƙasar da suka yi sai hana Allah ya tafiyar da su ba ya hallaka su al-imam al-tahir ibn ashur Allah ya ji kanshi da rahama cikin tafsirin shi yake cewa akan wannan ma'anar da muka kawo yace fa kunu fi ma'na qawlihi wa asarul al wa amaruha fi suratin ar sai zamto ya ɗau ma'anar ayan nan da take cikin suratun rum wa asarul arda dan nan duk maganar sun raya ƙasa sun shuka ta sun eh, yi lambuna sun yi sun yi gini a ga raya ƙasar suka yi wa amaruha an raya ta al'imam albiƙa'i bari rufe da kawo zancen shi lura da lokaci ya tafi kuma kamar yadda na faɗa wasu daga cikin shugabanni za su yi tsokaci da fatan alkhairi Allah ya samu dace al'imam albiƙa'i yake cewa abinda ake nufi da fanakabu fil bilad ɗin nan ai auƙa'un naƙba fil bilad bi an fatahu fi hal abuwa bal hissiyata wal ma'anawiyya ce abinda ake nufi a nan sun buɗe ƙofofi sun buɗe garuruwa sun buɗe ne garuruwa ta hanyar buɗe ƙofofin garuruwa kuma buɗewar alhissiyya na sariri da ake gani za a zo a buɗe da wike kun san da ai garuruwa akan yi musu babbar ƙofa idan ka zo shiga sai an buɗe wannan ƙofar duk wanda zai shiga garin ta wannan kofar zai zo ya shiga yayin da aka rufe to babu mai shiga sai da izini to duk sun yi wannan alhissiya wal ma'anawiya da kuma buɗe wannan kofofin ma na ma'ana har ma balagu fi sayri fi niqab wa hiya jibal wato sun tsananta su waɗannan da Allah ya ishara zuwa gare su sun tsananta wajen wato buɗe hanyoyi a tsakankanin duwatsu hanyoyi takurarrun hanyoyi amma kuma suka buɗe su suka zamto masu yalwa masu faɗi bi uqulihimul wasi'a sun yi wannan ne da hankulansu kwakwalansu masu faɗi Allah ya ba su wannan basirar wa ara'ihimun nafiza da kuma ra'ayinsu wanda suke iya zartar da shi ga kaifin basira ga ra'ayin sa'annan kuma ga iko wajen zartar da ra'ayin wa taba'i'in alqawiyya da kuma ɗabi'unsu masu ƙarfi wa bahathu ma'a zalika 'anil akhbar akan hakan ma dai suka rika neman labarai na waɗanda suka gabace su wa akhbaru ghayrahum suma kuma suka baiwa wasunsu labari bima lam yasil ilaihim game da abin da bai isa zuwa gare su ba wa kana kullum minhum naqaban fi zalik kowanne cikin su ya zamto masani ne kamar ka ce allamatan fi wato me wanda yake wata mabura ta sani a cikin wannan sha'ani ya sani a ma'ana ya bubba hanyoyi ya san labarai sannan kuma ya sanar da wasu labaran domin su ma su ɗau izina amma duk da haka wannan ya zamto musu ko hakan ya zamto musu abin alfahari abin jinjinawa wannan duk maganar da na kawo tashi al'imam albiƙa'i ne cikin littafin nazmu addura Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace ‘yan uwa wannan dai ayar a taƙaice Allah tabaraka wa ta'ala yana yi mana ishara ne duk da cewa in ka ce kafiran makka ake yi wa gargaɗi su ƙuraishawa da suka yi inkari suka ƙaryata annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama da abubuwa masu yawa da ya zo musu da shi suka ƙaryata to sai ake musu wa'azi ake tunatar da su cewa al'umma nawa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su al'umma nawa ne Allah ya halaka su gabaninsu waɗanda sun fi su ƙarfi sun fi su tsananin ƙarfi sai suka rikice da halakar Allah tabaraka wa ta'ala ta zo suna ta bincike cikin garuruwa ko akwai wata wato matsayarata ko akwai wata mafaka da za su gujewa wannan azabar Allah tabaraka wa ta'ala hal min mahiz babu kuma matsiratar babu mafita to yadda Allah ya damki waɗancan hakan nan fa su ma waɗanda suka kafirce masa a kowane lokaci Allah mai ikon damƙasu ne ya saukan musu da halakashi ya hallaka su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon kwatanta wato abubuwan da ya umarce mu da shi za mu dasa aya a nan alhamdulillah mun karanta aya ɗaya a yau buɗewa ne insha Allah zuwa gobe idan muka zo sai mu ɗora inda muka tsaya abin da ya rage da ya shafi wannan aya ma'ambace shi nan kuma mu karanto aya da suke gaba abin da na karanta ya zamto daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu alada kurakurai kuma ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu ina roƙon Allah subhanahu ta'ala yadda muka fara wannan azumi lafiya da ƙoshin lafiya Allah muke roƙo ya karɓa mana waɗannan ibadu kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su ga ƙarshen ramadana cikin lafiya da imani sau da haka zan tsaya a nan zan ba da abin magana zuwa ga eh, gashi mataimakin shugaban eh, mataimakin shugaban kungiya na jihar plateau ya samu eh, isowa alhaji ya musa mai gado wanda shine shugaban kuma kungiya na karamar hukumar jos ta arewa tare da sakataren shi eh, malam rabiu balarabe shine sakataren kungiya na wannan karamar hukuma in ba na manta ba kuma ko shi ne shugaban protocol ko memba ne na jiha muna maraba da su gaba kiɗa zan mai da abin magana zuwa ga shi shugaba idan ya yi jawabin da zai yi sa'annan sai mu rufe eh, zan so dai in shugaba ya yi jawabi su ma kwamitin masallaci eh, kafin dai lokacin da dai shugaban kwamiti yana nan sa'annan akwai membobi ga shi eh, honorable ne zai yi eh, jawabi takaitacce na budewa ko da godiya eh, bayan na ganin ko shugaba idan ya yi abin nan sai a gabatar na mika abu zuwa gare ku الله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبينا الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام da Allah madaukakin sarki da ya tsawaita rayuwar mu ya kawo wani lokaci mai a cikin wannan wata na ramadan kuma yau ɗaya ga wata kuma yi da babban alheri muka ajiye ayyukanmu na kanmu muka ba addininmu da wannan littafi namu alkur'ani mai girma wannan lokaci mai tsada lokaci na tafiya neman abinci muka zo muka zauna don a karantar da mu addininmu a cikin kuma wannan wata mai alfarma baki ba zai iya faɗan adadin farin ciki da zuciya take ɗauke da shi ba da kuma samun ƙarfin gwiwa da aka sami yarda da wurin allah na halartar irin nan gurare na fatan allah ya karɓi wannan aiki ya sashi shi a nizanin cewa ayyuka zama sanadiyar da shiga aljanna na gaba ɗan jawabin da zan yi ba dogo ba ne duba da duk wanda ya nufi ya shiru sai ya ga rabanmu da gurin na alamun tunanin sai ka ga kamar bai fi tsawon wata kudin ya yi yawa biyar ko shida muka zo muka haɗu a nan muka ce an buɗe tafsiri muka zaki haɗuwa aka ce yi rufe to yanzu ga mun ci shekara kayan ya sake dawowa a cikin waɗannan mu a rayuwa muna ga a tsaye muke a guri guda ita kuma rayuwar gudu take tsakani da allah wannan abin da zai sami shiru da mai dogon tunani a cikin rayuwar musamman cewar fa duk yadda aka yi aka zofa duka ba shekarun nan da aka ce na mutum ba zai wuce sittuna saba'una ba muke ganin yi wannan tsari ne ba dan cikin gajeren lokaci za ka riski waɗannan shekara gaskiya darussan da suke cikin irin wannan gudu da kwanukan da suke suna da yawa kuma babu mafita babu makoma sai dai irin wannan dan lokacin da ba mai tsayi ba a rayuwar mutum mu ba da shi mu zo mu zauna gaban littafin Allah a ce mana Allah ya ce annabi ya ce wallahi ya barke kenan wanda biyan zube zo illa yana zaune a dakali ne ko kuma yana zaune a kasuwa ba abin da ya siyar amma bai samu dama shi ya samu irin wannan damar da mu muka samu muka zo muka saurari dauka ya ce aya ɗaya karanta amma ilimin da ya sakar mana ko kuma binciken da ya yi sai ka ga kamar kusan wani kwata na alkur'ani ya fassara mana ma ba baki ɗaya mahallin shahidi abinda nake so na ƙara ja hankalinmu wallahi mu da muke raye karmewa sa da wannan numfashin da muke jinsa a cikinmu mu ƙara tsayuwa tun da allah ya sa wannan wata mun zo mu da shi mu ta roƙon allah ya ba mu ikon yi masa bauta a cikin wannan wata da kuma mu ƙasƙantar da kanmu mu roƙe shi ya tausaya ya karɓa mana bautar da zai in ka kai dace da wannan to wata wannan shekarar ko da bata fi tsohon wata ɗaya ba to kai ka amfani ta muna fatan allah ya ba mu ikon gudanar da abubuwa na alkhairi a cikin wannan wata kuma kamar yadda na faɗa dama ya wannan kalmar kaɗai na so na faɗa to amma ba a zuwa ka kalli gurin addini irin wannan yadda aka ƙayata shi aka abin nan mu da aka sa mana rigar shugabanci muka zo muka gani dole mu ji daɗi mun tabbatar waɗanda suke wannan majalisi ko suke jagorantar wannan masallaci to gaskiya suna aikin da aka ɗora musu domin an ce kai shugaba ne na addini fa ba wai wani abu ne ba me za ka ka inganta addini shi ne shugabanci kowa ya zo ya kalli masallacin nan ya san ya samu cikakken jagororin da suka tsaye don tsabtace shi da inganta shi don a zo a yi ibada cikin nutsuwa kuma kullum abin da nake faɗa wannan anguwa ko wannan masallaci sai mu ƙara godewa Allah mun haɗu da ɗaya daga cikin alaramomi da aka turo mana a ƙasa da muka je samina kaduna ya ce allah ya sani shi yana son zuwa jos ba don wani abu ba saboda duk lokacin da ya zo da ya shigo jos su suna can mutumin kegi ne ya ce su abin da ake biya musu ya ɗauka zai zo ga musulmi can ɗaya can ɗaya ne a cikin garin jos amma da ya zo sai ga sai ya kare tafiyar sama bai haɗu da wanda ma ba musulmi ba kuma kowa ya gani sai ya gan shi mai addini ne da rushin addini ya ce to gaskiya garin ya ba shi sha'awa kuma yana so ya dawo kuma ya daɗa dawowa sannan malamin da aka haɗa shi da shi tafsiri kusan shi dai yana jan baki amma yana ganin yana amfanuwa fiye da mahalartar da suka zo sauraron abin saboda ya samu ilimi ne tarin yawa a cikin tafsirin da wannan malami yake kuma da Allah ya taimako tun da tsari ne dama na shugabanci sai kuma sunansa ya sake faduwa ka ake turo shi jam to da nake so na ga hankalin ma'anan shi ne mu ka san kullum dan adam baya gane ni'imar da Allah ya masa rena ce yake yi shi kuma na nesa in ya kalle shi yana kallon kaiwa na yana cikin ni'ima amma ba duk ne mutum yake yi wa Allah godiya da tasiri ni'imar wata wani yake hange to gaskiya mu al'ummar Jos Allah ya mana ni'ima da yawa kuma tsakani da Allah idan muka yi muka ce mun rena ko mu kafa ba to gaskiya ba mu yi wa kanmu adalci ba na faɗa muku na ce irin su dokta a ce ba a cikin garin nan yake ba a wata jiha yake kuma za a kawo shi yi tafsiri a nan to tsakani da Allah da yan kwamitin masallaci da waɗanda duk suke halartar tafsiri sai sun san ba bakon malami ne zai zo amma duba da cewar Allah ya mana wannan ni'imar a nan yake shi ya sa ma kuka ga an fara tafsirin a kan lokaci da sai ya taso daga kamar yadda na faɗi yadda ana raman can zai taso daga birnin kyafu ko sanfato watakila ko ya iso garin akwai gajiya dole a ɗaga kafa a ce sai ya huta a fara karatu to fata na Allah ya karɓa mana wannan aikin baki ɗaya shi kuma dauka Allah ya ƙara masa lafiya da juriya na irin wannan aiki don ba aiki ne mai sauki ba mu kuma mahalarta abinda za mu gudun da za mu bayar ta farko ya zama mu da muka zo yau mu zama jakadu kowa akalla iya koma tsakanin abokansa da 'ya'yansa da 'yan uwansa akalla ka sanarwa mutum goma an buɗe tafsirin um, uh, uh, masallacin gidan alhaji mai bulog kuma ana farawa karfe 4 da rabi a tashi biyar da rabi in ka faɗa wa mutum goma nan suka zo to kaga kai ma tana da lada gwargwadon na mutum goma da za su zo su saurara kuma shi za mu zo mu ƙara wa dokta ƙarfin cewar wannan gudunmuwar faɗi yake ba wa muna masa godiya muna fatan allah ya ba mu ikon sauke irin waɗannan nauyin kuma da suke kanmu waɗannan dattawa da barama ake yawan su na zo na jan su da shi ma magana allah ya ba su lafiya da sun halarta irin su shek ismail abdullahi albayan wanda kullum na faɗa idan muka zo abubuwa muka ga ire su a shekaru ire su a karatu kuma sun zo sun zauna su ma suna kyaurare to su ma wani darasi suke isarwa ne zaman kansu muna fatan Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara wa zuriyarsa albarka su Alhaji Umar mai taki da shugaban kwamitin wannan masallaci Alhaji Sadi muna fatan Allah ya kara masa lafiya wannan mai gida da ya bar wannan sadakatin jariya a ɗan ismaila mai bulog ya ɗauki ɗaya bisa ukun gidan ko ɗaya bisa ma biyun na gidan ya ce ya bar wa allah shi wannan masallacin gaba ya wanda ko iya filin ne a ce ba gini a yau nawa wannan gurin zai yi to tsakani da Allah ire-iren waɗannan ba abin da za mu ce musu waɗanda suke raye mu ce musu addu'a waɗanda Allah ya karɓa wa mu ta sa su a cikin addu'a dan sun taimake mu mu kuma irin taimakon da za mu yi musu kenan na wannan addu'o'in muna fatan yadda aka fara wannan karatu da eh, lafiyar dauka da lafiyar mahalarta Allah ya sa mu kammala shi a wannan tsari Allah ya sa kuma saƙon ya isa ma yadda ba ma tunanin isa Allah ya sa ya zama sanadiyar tsiran mu ta duniya da ta lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan yana magana da